Okay guys, you know that's me. I go by the name the Sanit Washer Banneker, the Free Boy, aka the number Banneker. Free time is best now delay. Kamar yadda kuka san a cikin wannan program din mun ce za mu dinga kawo muku mutane kala-kala masu talent, ɗan bal ne, menene daban-daban. Yanzu ku biyo mu domin ku ga wani wane ne bakon mu. yau assalamu alaikum masu kallo kamar yadda kuka sani suna na sani tuwa shabani ka da free boy ake da nan ba na kyar free time zuba is not there so bakonmu ne yau ba kowa ba ne sai walin kano dml to assalamu alaikum walin kano ka da zuwa nan program na free boy world yawa na gode walin kano za ka iya gaya wa masu kallon mu dan takaitaccen tarihin ka eh to ni suna na abdullahi ali umar aka popular known as walin kano na taso a giginyu na yi school a taroni sannan kuma na gama secondary school dina a intercontinental yanzu kuma ina neman admission ok yanzu ka gama ka gama secondary school kenan yanzu kana neman admission ka samu ko kuma har yanzu kana nema ne yeah up to now dai ban samu ba ina kan nema dai ok amma a wani university kake nema admission to ni ina so in je bez university bez university a ina take a abuja take a abuja take ya ok to ka gane duk wanda ka gani a wannan program na freeboy world wato ya kasance na da wani talent ne to kai mene talent ɗinka? eh to ni talent ina na waka ne waka ya wato waka ce waka ce to kai wani irin bangaren waka kake kasan akwai afro akwai rap akwai reggae, ga nan da yawa kala kala kai wani irin bangare kake eto eh to gaskiya kowane bangare nakan iya taba amma dai na fi karfi ta afro ka fi karfi ta afro eh to 2000 nawa ka fara waka yaushe ka fara waka na fara waka 2017 tun 2017 yes ok yanzu daga 2017 zuwa yanzu kai waƙoƙi sun kai nawa akalla ba a ƙasar ba na yi waƙoƙi sun kai goma kai waƙoƙi sun kai goma a shekara biyar kana da bidiyo? no gaskiya ban da bidiyo har yanzu baka da bidiyo eh so walin kano to amma a cikin wannan waƙoƙin guda goma da kai duka featuring ne ko kuma akwai featuring akwai single da kai kai kadai eh to gaskiya akwai single a ciki ba su uku ba amma da sauran featuring ina da sauran featuring ne so a cikin wannan waƙoƙin wanne ka fi so eh to gaskiya cikin waƙoƙin da ka na san son crazy love crazy love yeah so ita wannan crazy love din ya take kai kaɗai kai ta ko kuma feature ne eh to gaskiya dai waƙar na nemi free boy na yi eh. featuring ɗinsa a waƙar eh. da tare da smart boy ok to za ka iya rera mana waƙar nan ne eh to gaskiya a cikin waƙar dama ni chorus ɗin ne ya fi birge ni sosai ok to why chorus ne Um, ni ne chorus din ok to za ka iya rera masu kallo wannan chorus din don su ji Crazy love, my baby, give me that thing. I say, give me that thing, yeah. I'm ready to die, I'm ready to mad for you, mad for you. If na get my baby, this na which level, oh, which level, oh. Make you come together with me, while you dance with your calf confirm, oh. Scanning, wannan crazy love ɗin ta yi daɗi. so mu dawo bangaren school yanzu bangaren school ka gama school amma kana da wani ambition da kake so ka cimma a future me kake so ka karanta ne eh to actually dai gaskiya tun ina karami ina son harkar noma agriculture noma. agriculture yeah. okay to yanzu ita kana so ka zama babban manomi nan gaba eh, kenan yeah harkar noma haka da eh. harkar kiwo eh okay. i'm so interested to gaskiya ne yanzu kai wani irin naga ka sa ash da baki ta wani irin kalan ko wannan shine kalan ka ko kuma kana da wani best color da kake so eh to gaskiya wannan kalar dai kawai zuwa ta yi eh. amma actually best color dina yellow ne yellow yeah okay to a bangaren waka akwai kalubale kuma akwai nasarori wani irin kalubale ka fuskanta akan wannan harka ta waka eh to gaskiya kalubale ko me za ka yi a rayuwa sometimes gaskiya sai ka samu kalubale ko malami ka ce za ka zama eh. sai ka samu kalubale to ni kalubalen da ya na samu shine dai akan mutane ka san aka ga kana ɗanyin abu haka eh. kana samun cigaba to za a ɗan dinga challenging ɗinka a dan dinga kai ka da waye-waye to mm. duk dai su so things like this. ok amma ka samu problem daga gida ne ko kuma gida sun yadda kai eh to a gida an yadda na yi waka ok sun yadda but amma duk wani rules and regulation haka na gida ina bi to gaskiya ne to wani kuma irin kalan nasara ka samu eh to gaskiya ina kan samu ma yanzu haka saboda gaskiya a duk lokacin da na yi waka eh. zan ga mutane sosai haka ana jin wakatawa like so interested da haka mutane wani gurin ma ban san mutane ba haka sai ana walin kano yara haka actually ma ni fans ina gaskiya yara sun fi yawa gaskiya ne kai yara sun fi yawa fans yawa yara haka sun fi wannan dina Number one, number one. Number one, number It's your one. boy, Free Boy Sunny, number DJ Blondon on the beat, Duma Records. na fara rap su ce da ni boy one da na fito gari sai su fara hi hi idan na juya baya sai su fara bye bye waka nake kai kamar ruwan sama idan ka ɗanɗana kamar ruwan zuma ɗan ƙarami sai ƙatuwa basira da ni da ami wawalin kano mun gode da zuwan freeboy world mun gode sosai to ina godiya ne to masu kallo kamar yadda kuka gani yadda muka tattauna da walin kano yadda ya gaya muku akan tarihin rayuwarsa da kuma yadda ya fara waka ku biyo mu next time domin ku ga wani kuma za mu kawo muku ni ku free freeboy na gode ya fi wanga zagi ma heart beat beat kamar na dau dagi na fusata ne fushi ne kama da zaki rappers sun sara har sun bani maki karfi ne da ni kamar wani miki ga kudi ga mota na fila wandoski ai kowa ya sani kamar zuma da egg keyitan a top abuja boy a up baiwa daga allah sai ku sarauta boss wanna boy wanna bounce like a teen tom tafiya nake sun hango ni da run free boy ga offense tafiya nake za su ce umma gafa number one